caramba. matasa salamu alaikum da fatan kowane lafiya barka ku da shigo labarin matasa da studio kalangu ke gabatar muku kowane karshen mako a yau goma sha biyu ga watan mayu na shekarar dubu biyu da ishirin da hudu a ɗakin magana kuna tare da samira rafi da abokin aiki na kamar da na saba da shi mutari muhammadu ya ne kana lafiya lafiya kalau yaya ne na san da labari kika zo mana cikin wannan ɗakin ɗaukar magana a yammacin yau za mu fara ne da taron da hukumomin gaya suka yi da matasan yankin kan batun dawo da kwamitocin sa ido. Tarihin namu za mu gano ne Abdul nasiru Umaru babban magatakarda ko in ce wakilin zauren shawarar matasa na jihar Difa kuma kamar yadda muka saba za mu rufe da shafin wasanni. Abokai matasa kamar yadda muka sanar da ku a kanin labaranmu a ƙarshen makon nan ne hukumomin garin Gaya suka gana da matasan yankin sun haɗu ne domin magana kan ci gaba da ayyukan da kwamitocin sa ido suke gudanarwa a wannan bangare don tabbatar da tsaro. Mu biyo bayan wannan rahoton na Fadal Alu da aka fassara. Domin sake maido da aikin na 'yan banga a wannan yanayin na rashin tsaro shine yasa muka tsara wannan haɗuwar tsakanin bangarorin guda biyu. haka zalika don faɗakar da matasa kan mahimmancin kasancewarsu a cikin batun al'amuran tsaro in ji wani mamba a kwamitin. Gaya, Gaya yanki ne da ke tsakanin iyakoki biyu kuma musamman ma tare da kogin Isa akwai abubuwa da ke faruwa a can. Mun gode Allah hukumun sun tabbatar mana cewa ba da jima ba kwamitocin sanya ido na 'yan ƙasa za a maido da su kuma za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu domin ganin matsalar tsaro da ake fuskanta an kawo ƙarshen ta. A cikin wannan tahiyar matasa na ba da gudunmawar da ta dace dalilin da yasa kenan suke hutuwa lokaci zuwa lokaci. cikin manyan tituna na garin Gaya don ƙara ƙarfafa al'amuran tsaro. Muna na a mu na 'yan ƙasa masu sa ido kuma wannan aiki idan muna yin shi muna yi wa kanmu ne idan ba mu yi shi ba Allah sai ya tambaye mu shi ba za mu kwana mu tashi daga cikin gidajen mu ba da biyan bukatunmu ko da zuwa sallah ne idan babu zaman lafiya zuwa sallah ba zai yiwu ba. To Mira yanzu kuwa idan muka kama hanyar Tilaberi ba za mu tsaya ba sai garin gari ya Gungu wani ƙauye da ke cikin tsibirin ruwa kusa da birnin Tilaberi inda matasa suke gudanar da ayyuka daban-daban. Za mu iya ba da misali da noman shinkafa aikin lambu har ma da kamun kifi. Sai dai mutari suna korafin rashin ruwa domin duk wani ayyukan da suke yi ana yin su ne a gabar kogin. Ga ra'ayoyin wasu daga cikinsu da aka fassara yayin da suka yi fira da wakilin namu da a can alamin washar. Muna a tsibirin Geriye kuma muna noman albasa, shu da tanka da dai sauransu, amma muna fama da matsalar rashin ruwa. Fatanmu shine na samun rijiyoyi domin yin aiki yadda ya kamata, domin akwai ƙasa sosai a cikin kogin isa. Mu matasa muna fatan samun rakiya cikin ayyukanmu domin ba mu da hali, kamar misali gwamnati ta sayi taki domin ta baiwa manoma da za su yi ƙoƙari su yi noma. Har yanzu dai muna a yankin Tilaberi, amma a wannan karo za mu tsaya a nan birnin Tilaberi ne, inda Majalisar Shawarar Matasar Yankin ke wayar da kan takwarorinta na ƙananan hukumomi daban-daban na jihar. An yi amfani da waɗannan ayyuka don jayo hankalinsu kan mahimmancin zaman lafiya a cikin wannan yanayi na rashin tsaro da Tilaberi take fama da shi. Haka ne mu tari ƙarin cikakkun bayanai tare da Abubakar Muhammad da Annafi, mamba na CRG na jihar Tilaberi ga dai su da aka fassara tare da alamin washar. Wadda kai cikin dukkan kananan hukumomi 45 matasa domin su yi imani da cewa majalisar matasa na aiki domin kawo wani sauyi domin ganin waɗannan matasa da ke wahala da wannan matsalar tsaro da ke kamari sun samu sun jure domin matasa suna fama da rashin aikin yi da fama da kashe-kashe ana hana su zuwa makaranta. A wannan bangaren za mu haɗu ne da wani matashi wato shugaba ana ce mishi Abdulnasir Umaru babban wakilin majalisar shawarar matasa ta jihar Difa. Ga fassarar rahoton Habibu Garba. Bayan ya samu lasisi a fannin kula da ma'aikata matashi Abdulnasir ya rungumi aikin ƙungiyoyi da ke kula da matasa. Da farko na tsunduma domin dafawa matasan yankin manga saboda naga ina iyawa. Naga akwai rauni, akwai waɗansu ƙalubale da ya kamata a yi wani abu a kai. Akwai 'yan magana da suke cewa ka zaɓi canjin da kake iya kawowa. Don haka ne na yanke shawarar shiga cikin wannan gwagwarmaya. An zaɓe shi a matsayin mai bada bayyanai Abdulnasir Umaru na cin gajiyar goyon bayan abokan aikin shi. Mutanen da ba su gane mana ba, mun kasance tare da su na ganar da su manufofinmu yanzu haka suna tare da mu, sannan mun ba su zaɓi cewa kofofinmu a buɗe suke. Tabbat dukkan matasan yankin Difa tunanin nasu ɗaya ne amma akwai sauran aiki in shi nasir. mu kokowar mu shine nema aiki ga matasa kun san jama'a ba su ganewa mu walƙitar matasa ne muke yi kawai amma kullum akwai masu zuwa min da takardun neman aiki ko su kira ni su ce idan akwai wani aiki suna nan a taɓo su. A cewar Abdul Nasir, rashin aiki ne ke ingiza wasu matasan ga shiga cikin gungun 'yan ta'adda. Dalilin da ya sa kenan ya ba da ƙarfi wajen yaƙi da zaman kashe wando. To yanzu kuwa sai filinmu na wasannin motsa jiki tare da mama ada. A cikin filinmu na wasannin kwallon kafa na matasa na wannan ranar Lahadi za mu magana kan wasan karshe da za a buga na Champions League bayan shekara guda na farkon tankaɗe da rairayi a ranar 27 ga watan Junin da ya wuce. Champions League ta wannan karo ta shekara ta 2023-2025 za ta san babban zakaranta a ranar 1 ga watan Juni mai zuwa a birnin London. kungiyoyin an wasa su 78 ne da suka fara fafatawa amma guda ce za ta daga kofi mai manyan kunnuwa a wembley a birnin london borussia dortmund ita ce ta farko wadda ta sami tikin zuwa final bayan ta fitar da paris saint-germain kungiyar kasar jamus za ta fafata a karo na uku final ɗinta bayan ta ci nasara a shekarar 1977 a gaban juventus da ci uku da daya. da kuma rashin samun nasara nasara a shekara ta 2013 gaban bayan munich da ci ɗaya da biyu ƙungiyar dortmund ta san abokin wasanta ita ce real madrid 'yan wasan ma real madrid sun yi kunnan doki a bavier da ci biyu da biyu a wasan su na zuwa kafin kuma 'yan wasan jamus su dawo a fagen wasa a 'yan mintoci na ƙarshe da ci biyu da ɗaya wanda ba su damar zuwa final na champions league real madrid za ta fafata final ɗinta ta goma sha takwas da samun kan kofi goma sha hudu na kofin europa duka duka abun da ya sauƙaƙa kenan wannan satin sai kuma sati mai zuwa abokan matasa idan mun sake haduwa don wasu sabbin labaran mu huta lafiya